yau ba sai malami ba ya san cewa wata mas'ala ce daban mas'alar tauhidi kuma daban saboda haka an lulluɓe mas'alar da tauhidi ne saboda tauhidi shine shine mafi girman abu a wajen al'ummar musulmi kamar yadda da ake yaudarar mutane da suna abu sunna sunna sunna ahlus sunna to yanzu bari bari bari tun da wancan ya dade kuma watakila ya samu karbuwa a wajen wanda Allah ya samu karbuwa to bari yanzu kuma a dawo a ce kare tauhidi ko ko dai wani abu makamanci a shi da tauhidi amma mene duka manufar ɗaya ce da waccan ta baya wadda ta shekara arba'in da wani abu eh, ta haifar da duk abin da ta haifar su boko haram da sauransu har zuwa yanzu da ita wannan manufar ta cewa kare tauhidi amma ai <coughs> ba malamin da bai san istigasa daban neman taimako daban ba ba wani musulmi face a kowace raka'a wajibinsa a sallah sai ya tabbatar da iyaka na gudu wa iyyaka nasta'in mm. kaga kenan kowane musulmi kullum sau goma sha bakwai yake ta jididin cewa kai kadai ake neman taimakon ka ya to amma neman taimako ai ya danganta ba wani abu wanda ba Allah ke yi ba ko ne mi komin wannan misali a haƙiƙa Allahu khalaqakum wama ta'malun Allah ne ya sa abin ya iso wurina haka ne mm. kaga idan na ce idan na ce wane ne ya bani ina nufin ba ba Allah ba ne. to wannan wani abu daban ne ko misali kullum min indila. to to to wannan mas'alar ce aka kaita har zuwa inda aka kaita misali sannan kuma maganar da Sheikh Munir yayi shine cewa an zano shi wanda ya zano waɗanda ya zano din ai jerin yadda ya zano su da shi da mai sauraron shi da kowa da mai irin fahimtarsa da mai irin rashin fahimtarsa ya san waɗannan da ya zano ban taimakon wane da wane da wane ya san a wurin shi da mushrikai ne ko su ka zane kaza ne kaza ne kaza ne da sauransu to menene alakar haɗawa da cike magana shi da cewa har annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akwai abin da na fahimta ne a fahimta na guda biyu na farko Allah maɗaukakin sarki yana so ya sa shi da bakinsa ya yi hmm. abin da duk mai hankali zai fahimci waɗannan mutanen da wannan mutumin yake son ya kwantemin ɗinsu hmm. to in ka biyo su wa anna ila rabbikal muntaha ɗinsu shine hmm. annabi Muhammadu shi yasa Allah ya matsa bakin shi da ya gama da su maimakon ya faɗi wani abu daban maimakon ya faɗi wani abu wanda ya fi lalacewa a wurin Allah sai ya faɗi abin da ya fi daraja a wurin Allah sai ya haɗa da su kaga Allah ya ƙahara shi kenan hmm. ya nuna cewa su ma nan ɗin da ba su da girma a wurinka su ma yawwa na ɗaya kenan na biyu kuma Allah maɗaukakin sarki yana so yana wa duniya mutumin nan dama wato abin da yake zuciyarsa ne shine mene rena annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kalmar cewa ba a neman taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ai wannan kusan zaka iya cewa duk ijma'in malamai kalmar da wannan sigar da Hausa dai ban san ko da Laraci ya sake mata siyaki ba ai raini ne a janibin sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka faɗa jiya a usiya na manta cikin uwawa ya faɗa cewa ai ita duniya baki ɗaya duk ba wani abu da ya samu wani wani alkhairi daqa aw jalla sai da taimakon annabi saboda rahmaniyya sawa ma naka illa rahmatan lil alamina shi sa dukkan halittun Allah ba sai dan adam ba duk abin da ya ga gumu me gumu mm, kai ne mai takamar hausa da yi magana ka ce hausa ka ce daura eh. me gumu wannan sakwatanci ne kai a'a suna cikin to to duk wanda ya duk abin da ya ji gumu wajen annabi yake yake yake gudowa bai tsaya wajen abubakar saboda dama wallahi wallahi duk abin da ya ji gumu mm. to ba inda zai gudu sai wurin annabi sallallahu alaihi wasallam saboda annabi ya taimake shi mm. wannan fa a duniya in ka je lahira kana isa kabari kana isa kabari abu na farko da kake bukata taimakon annabi Muhammadu hadisin ma za ta kulufi hadha rajul hadisin bukhari da muslim ko ma za ta kulufi hadha wannan ba taimako bane taimako in ka je lahira kana bukatan taimakon annabi Muhammadu duk duk duniya tana bukatan taimakon shi har annabawan Allah ko a lokacin da kowane annabi za a fuskance shi da neman taimakon ya ce ba zai iya ba nafsi nafsi shehu yana cewa kullu nabiyin wa kullu nabiyin qala nafsi wa ummati yaqulu rasulullahi akrim bihi aina ma'anan hadisi ko shi za shi za a zo wurin shi a gaya masa taimakon ake nema shafa'a ake nema ya ce ana laha ni kadai nake iya taimakawa kana so kana so ka na motsa <laughs> ai duk wanda ya dauko maudu'i ba zan bari ya sauka ba okay sai ba nan za a yi sauka sai kamar eh, sai an kai shi bidaya sai an kai shi babban hatima din tana can sai an je babban majalisa to saboda haka dai eh halittan Allah halittan Allah baki dayanta dukkanta baki ɗaya halittan Allah alam baki ɗaya tana buƙatar neman taimakon annabi Muhammad sallallahu alaihi a duniya ko a kabari ko a lahira hmm. furta wani ya ce baya neman taimakon manzo sallallahu alaihi wasallam wannan ba batun tauhidi ake ba kwata-kwata ba ma layin su iya tauhidi ba ana magana ne ta rena annabi Muhammadu saboda galatsin akaram kalla mai wannan kalmar a hakurin cike da shi mai wannan kalmar akaram kalla mai irin wannan lafazin ko da kyakkyawar ma'ana ya faɗe shi da sahabbai suna rayuwa wallahi tallahi sai sun kai shi lahira sai dan an je lahira ya bayani amma wallahi azim sai sun kai kai shi ƙasa ko da kyakkyawan manufa ya faɗa sai sun kai shi lahira in an je lahira a tantance Allah ya to alhamdulillah ah, insha Allah ba za a duka al-imam al-sheikh Mustafa Yusuf Adinga Adinga Salati mm, ah, zan mika abin magana ga Maulana al-sheikh Muhammad al-Arabi Maulana kafin ku fara magana sheikh yayi mana magana akan shin tauhidi yana cin karo a'a shi tauhidi ma ba zai zauna ba sai an cire annabi alaihi salatu wassalam daga girmama wadda Allah ya umarni a girmama masa a girmama shi da ita hmm. Litu tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu umarni daga Allah hmm. shin yanzu sai an cire wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu ma sannan tauhidi ya zauna hmm. Sheikh yayi mana wannan maganar kuma zai kare shi na yi magana akan neman taimakon manzon Allah wanda shine abin da ma ya jawo cece kuce din kuma hmm. taimakon annabi alaihi salatu wanda ni ina kallo hmm. abu mai saukin warwarewa ka kaddara alhaji babba da alhaji karami misali nake da mutane hmm. ina nufin alhaji babba wanda ne ya cire daga lalita shi sai ya damka a hannun alhaji karami sai ce je ka raba yan unguwa to idan yan unguwa suka zo suka rike alhaji karami mai rabo suka yi ta bin shi suna nema ya taimaka musu sun yi laifi ai sun ma wayo su ne ma masu hankali hmm. dan in suka rena shi suka ce kai ba ban san daga inda ka anso ba bari mu je wajen Alhaji babba hmm. mu ma mu ce kawai ya bamu da Allah za su samu ne ilan ma ganin shin zai musu wahala to Allah tabaraka wa ta'ala huwal mu'di manzan Allah wa anal qasim hmm, haka ya faɗa sallallahu alaihi wa sallama don haka idan wani ce ya rena ba zai nemi taimakon daga annabi ba ni wurin Allah zan je sai ka je yana cewa to zarni ya rasulullahi alaihi wuri na zai zo zarni to kai san abin da zai biyo baya ya iso kuma sai ya sami inna ladaina an kalan wajahi wa ta'aman zagu satin to dan haka dan haka maganan taimako mu dai wallahi mun san komai na Allah ne hmm. amma wallahi muna samu dan manzon Allah hmm. kuma wallahi in annabi Muhammad ya hana ka ba mai baka dan in ka je wurin Allah ma ba za ka samu ba in ma ka gano inda yake ma kaddara in ma ka gano inda yake maulana akwai wani abu da na lura ya ja mutanen nan zuwa ga inda suka je hmm. menene wannan abun cin naman waliyai hmm. shehu tijani yana da ta magana hatsira jiddan hmm. ya ce man sabbana illam yatub ko walam yatub mata kafiran duk da wasu mamali suna ce man sabbana walam yatub suna ce ai shehu tijani yana da in dai ka zage shi ma baka tuwa ba to amma dai ma dauke shi a tarkibin da zai fi ganuwa man sabbana walam yatub mata kafiran sai aka samu wasu mutane sun zo sun kama zagin sayyidina sai shehu tijani da shehu radiyallahu ta'ala da sauran waliyai sai aka samu suna bi a hankali a hankali ba su mutu suka bar duniya ba hmm. sai da al'umma suka shaida wannan mutanen sun taba annabi shi ko taba annabi shine dan jaddada ka shiga an san dama ka fita daga musulunci ɗaya hmm. hmm. eh, yana Kano mutumin su sheikh ah. eh yana Kano <laughs> ya zagi shehu tijani ya more yau sai gashi a kafusul ittiham duniya kaf ta ce ka zage annabi ya ce wallahi ban zage shi aka ce ah, ka zage shi <laughs> ƙarya kake ka zage shi to sai ga wani abauci abinda muke so maulana ku ja hankalin mutane wallahi su kiyaye wannan janabin na salihan bayan Allah in bai in ba a daina tabawa ba kaga abin da ya samu na karin na bauchi mm. Allah ya kiyaye mm. maulana wal amru ilaikum بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قديم العظيم سبحان ربك رب العزة والسلام على المرسلين لله رب العالمين 'yan uwa masu kallon mu da muke tare da su a nan manyan malamai da kuma wanda suke kan social media suke kallon mu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ina godiya ga Allah mutuƙa da na samu kaina a cikin 'yan uwa masu albarka wanda da sai da irin ga bibiyar su ta social media ina gani abin da suke yi kuma ina jin daɗi ina musu addu'a yau gani a cikin su to na gode wa Allah da na tsinci kaina kan a cikin su alhamdulillah maganar da shekamanni ya tambaya cewa mutanen nan dama abin sun fara ne suna ganin kamar sun fara daga ƙasa ne amma ba san daga sama suka fara ba domin shi taɓa wali ko zagin wali shi ƙarara yaƙi ne da Allah kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya a cikin hadisi Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin hadisin qudsi go man adani waliyan faqad azantu bil haqq to shi kuma yaƙi da Allah shi Allah subhanahu wataala ya ce inna jundana lahumul ma ya'lamu jundana rabbika illa ko oh, to rundunar Allah tana da yawa shi kuma Allah subhanahu wataala ba wanda ya kai shi iya saka makirci duk wanda yawa wani makirci wanda yake waliyi ne na Allah to wannan sakamakon da Allah zai masa zai ta bin zai ta gina masa rami sanda zai je ya fada bai san ya faɗa ba kana ta tafiya kana ta tafiya kana ganin akan daidai kake to Allah subhanahu wataala zai ta dawadar da kai zai ta daudar da kai kana ganin akan daidai sai ka je ka fada inda ba za ka iya fitowa ba wayannan mutanen mun sani cewa tun da a wasu ta farko tun wajen 70 ba abin da da a wasu take da karfi akan ta irin a ci mutuncin wuri a ci mutuncin bayan Allah wani mashi Ibrahim yana faɗa cewa akwai wasu bayan Allah yana cikin wata hudu ba su da yake faɗa yake cewa a ji tsoron taɓa bayan Allah ko da ba a san cewa na makusanta Allah ba ne ko da a titi ka ga mutum yana faci ko mutum akan keke ka ji tsoron taɓa saboda me za ka iya ganin mutum a gidan giya ma amma idan ka taɓa shi idan ka yi rashin sa'a a lokacin da ka taɓa shi cikin sakonnin da ka taɓa shi ba abin da yake sa, sai Allah Allah ba zai baka ba shi kuma Allah zai kishinsa ina ga ka taɓa cewa wa'anda su kuma gaba ɗaya rayuwarsu ambatan Allah ne ina ga wanda gaba ɗaya rayuwarsu muhimmin abinsu cewa yaya za a yaɗa ambatan Allah ƙasa don haka abin da muke gani tun daga kan shugabanninsu da suka fara tun a wancan shekarun da suke taɓa shehu Tijjani suka zo suka taɓa shehu Ibrahim Inyas so suka taɓa su bayan Allah ya suma shehu su Usman Bauchi to da da ƙarshe ga abin da ya faru to ni nasiha da nake yi a nan akan akan samari masu bin cewa idan gemu ɗan uwanka ya kama da wuta ko ka shafa wa naka ruwa mun gani a Kano kamar yadda aka faɗa kuma gashi mun gani a Bauchi kuma duk wanda bai daina irin wannan usulubin da suke yi ba da taɓa bayan Allah to ƙarshe wallahi yadda Shehu Tijjani ya faɗa cewa idan mutum bai tuban ba to zai mutu kafiri dan noman musulmi ma ka ce ka taɓa shi ka zage shi ko a wani irin abu yake yi kowane abu ƙirgi yake yi zagin sa eh annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa sababul muslimu fusuq ko annabi sallallahu annabi Musa annabi Musa da annabi Haruna zuwa suka yi za su yi da'awa gawa annabi za su yi da'awa gawa fir'auna fir'auna a wannan lokacin shine mafi ashaddu asharru nas a ban kasa amma me Allah ya ce musu faqula lahu qawlan layyina to irin su ma shi ma da bauti ko ba dan komai ba ko ba dan mm. komai ba a rayuwa a ce ko da yan kwallon kafa ne suke da suke da masoya kamar wa'annan kamar wa'annan ai ka riga musu ba ka riga musu da wannan abu ka riga musu da shekarun su to malana ni fa bana bari a sauka <laughs> saboda time eh. da kuma so a ƙara shi a can. Insha Allah. Sheikh Arabi ya zo wa masoya da wata babbar tsaraba. zai presenting in anjima insha in mun je za mu ga menene insha Allah yana wakiltar wasu matasa masoya manza Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ɗaya daga cikin ya ce yan bokon mu mm. <laughs> za mu ga wakilcin da suke wa yan bokon mu a wurin taro abin da yi magana Maulana Musho Tsarabo ya faɗi wani abu Ya ce shi lamarin Allah da kake gani da lamarin annabi da lamarin waliyai sai ce kamar rutan nefa ne mm. daga inda aka ɗauko ta can asali ji ta taho aka rage mata karfi a wani wuri ya ce har ta zo ɗakinka a jikin wani ɗan gulab sai ce kaga wannan ta ɗakin da kake kama are ne wallahi in ka taba ta me zai faru aka ce za ka mutu sai ce to waccan ta asalin ma hmm. in ka taba ta me za ta maka wanda ya fi mutuwa to layin ne abinda ake nufi taba waɗannan ɗin da kake gani kawai masu sauki hmm. ba bambanci da wanda ya rungumi transformer unguwarsu da wanda ya je ya rungumi kayan ji hmm. duka abu ɗaya ne zai fare su shine halaka dan haka wanda ya taɓa waɗannan salihan bayan Allah to lallai ya taɓa zaran dai muttasili zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama akwai wata magana da na san sheikh da ya faɗa kila za ta yi trending za a yanke ku yanke muna da ansarta cewa shehu radallahu ya ce ko a gidan giya ka ga wani in dai zuciyar na tare da Allah ka taɓa shi to na wani iya in ka wato ka da yi jafa'i ina muminu ali fir'auna yaktumu imanahu mm. zatan ka duk abin da ake a gidan fir'auna ba da shi yake yi ba tunda yaktumu imanahu mm. amma da ke zuciyan shi akwai Allah ya kake zatan taba shi mm. taba shi taba Allah ne amma duk abin da ake da sharholi a gidan fir'auna wallahi da shi ake yi akar kallah ko kun samu a tafsiri ba da shi yake yi ba <laughs> <laughs> so wannan kenan a ah, maudu'in mana na ji daɗi da shamsi ne da ya tashi daman kona nan ma ni ba zan bashi magana ba <laughs> akwai abin da na tsara shek Junaid ya sa hula irin ta shek Arabi to don haka zai masa ta'aliki daga ƙarshe Sheikh Nasir suna yar gaba da gaba da Sheikh Abubakar Madatai don haka zai yi ta'aliki wa maganganun Sheikh Abubakar Madatai Sheikh Abul Fatah yana yar gaba da gaba da Sheikh Mustapha Adinga zai masa ta sai ka koma wurinka a abin da zai faru akwai Sheikh Aminu wanda 17 ya zo Okay. To, to, to, ka yi ta'aliki, ka yi ta'aliki wa maganar Sheikh Mustapha Adinga, shi ne eh, aikin ka damun ko kana nan. To, shi kenan, to, alhamdulillah.

manya-manyan shehunai manya-manyan baƙinmu Sheikh Abubakar Mafatai waɗanda suka zo yau ga Sheikh Mustapha mai jama'a ga Sheikh Arabi Sheikh Mahmud Salga ga Sheikh Munir wanda su tun jiya suna nan sun mayi umsiya ga kuma Sheikh Mustapha Adinga yanzu ga Sheikh aminu Anda 17 daga Jos da sauran malamai waɗanda mun basu a masauki waɗanda insha Allah muna tunawa 'yan uwa an jima bayan sallar isha'i in Allah ya sa muna cikin masu rai da lafiya insha Allah za a yi taro a kofar gidan Maulana Shehu Muhammad Lamin Bauchi a nan bakin kura wanda za a shayar da mu a kwankwada mana hakikanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da an ce wa binuri ya khayar menene wannan yake cewa wa binuri ka tanqadiz zalma hmm. da yawan hasken ka ya rasulullahi dukkan duhu yake gushewa to mu hakika mun san bayi ne masu zunubi masu laifi to yawan ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haskensa ko ɗaki ne in yayi duhu to Allah dan ka kunna mai fitila sai ya zamana yayi haske to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ambatansa shine fitilar da take haska zukata masu duhu dan haka a takaice maganar da Sheikh Mustafa dinga yi kamar yadda Sheikh Munir ya faɗa dangane da batun masu kadiyar cewa ba sa san domin mutane a karma kalla sun kasa bambancewa yanzu ne suke canza kadiyar sai su ce ba a neman taimakon annabi al'alin ba gaskace ba mm. cewa suka yi ba sa san taimakon annabi mm. to a nan kadiya ta farko shine duk wanda ya ce baya son taimakon annabi a duba taimakon annabi ma'ana sai da ya tabbatar mm. annabi yana da taimakon sannan sai ya kore wa kansa sai ya ce kuma baya son taimakon to abinda muke gaya wa 'yan uwa abin da su lura da shi su gane abu uku ne a wannan gurin kadiyar nan da ake cewa da sunan tauhidi ana neman kaza ana neman kaza abu ne kamar yadda shan Mustapha dinga ya faɗa komai muka gani ya shi Muhammad nasu da jawo aya ul kullum min indillah komai Allah ne ma'ana shi ne ba me yin taimako sai Allah wannan gaskiya ne amma ba a neman taimakon kowa sai Allah ƙarya ne saboda me zan nemi taimakonka ka nemi taimako na amma daga lokacin da na nemi taimakonka majazan na kaddara cewa wannan taimakon kayi min shi istiklalan na shirka sai dai in ka taimake ni sai in komar cewa Allah ne ya taimake ni kai kawai wani sababi ne kai kuma ka taimake ni sila ne ma'ana babu mai taimako sai Allah gaskiya ne ba a neman taimakon kowa sai Allah ba gaskiya ba ne zan nemi taimakon matana zan nemi taimakon abokina zan nemi taimakon yan uwana amma abin da ake so in itikadi in sun taimake ni to Allah ne ya taimake ni sai hakikatan Allah ne ya taimake ni su kuma majazan sannan kadiya ta uku shine ba a ba na son taimakon annabi wannan kafirci wannan mutlakan kafirci ne mm. saboda Allah ta to wani taimako na wato taimakon ne ya karin Allah da ya musu yawa na annabi mm. har suke ganin taimakon ya musu yawa lullube su suke ganin ma ba komai bane eh dan an ce ko hannunka ka ware ka ya ka ware idan ka kasa hannunka haka zaka ga baka ganin hannun mm. saboda kusancin hannun da idan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani taimako ai in dai zaka yi sallan nan to ai ya taimake ka in dai zaka yi azumin na ya taimake ka in zaka yi daga musuluncin nan karagab kullun cikin taimakon sa kake sannan kuma sai yazo yana cewa ai mu mun ce ba ma son taimakon annabi a lahira a ba karin kallawa a can ma ga na gwari gwari ka san Allah abu ga gida ga gida a can yanda ranar karban ayyuka ga ka ga Allah kawai ai bai kamata ka nemi taimakon annabi ba tafi gurin Allah Allah suna cewa wai wai wai wasu sai da za ka suna cewa ba na neman taimakon annabi amma ina neman ina son ta annabi a ƙarya yake ceton ba taimako ai ceton ma Hmm. sun ce wai ba za ka nemi ceton annabi ba sai dai ka roƙi Allah ya ba annabi dama ya ce shiga. wannan biyar biyar eh. a su dai annabin ne kar a ri kan tsaye ga wato aka ran kalla na maulau hmm. inna lillahi inna ilaihi na abdul wahab eh ya faɗa a cikin kashfu shubuhat eh yace a mai a mai mai wato mafi mafi mafi hatsarin wannan magana shine jawabin da shi jagoran su Muhammad bin Abdul ya faɗa cikin kashf shubuhat cewa wanda ya ce annabi ya cece shi to ya kafarta shirka ce wannan yawo sai dai ka roki Allah shine zaura kullu lahi shafatu jami'an sadaka ceto na Allah ne kadai amma a'a ai duk wannan ina zuwa ai kaga shi annabi da kansa ya faɗa wannan ko sannan ga hadisai karara wanda sahabbai suka ce ya rasu lai cece mu to su wa'annan ya sunan su ya cece yanzu Anas dan mali hadisin da ya zo cikin suna sunan ah, na dan Ahmad dan Hanbal da sauransu da isnadi wanda yake tabbatacce turmuzin ma ya inganta shi Ya ce ya rasu lai ka cece ni ce ana fa'ilun ya ce to ya rasu ana fa'ilun haka annabi Ya ce to a ina zan sami ka ya rasulullah ce farkon ne ma na nemi wajen tafki na yace in nazo baka nan fa ce je ka wajen mizani in zo ma je ka wajen au wajen wajen saradi yace ba zan ketare wayannan guraren ba to yanzu me hukuncin Anas bin Malik yawa me hukuncin Anas bin Malik a wajen gashi ya nemi ceton Annabi shi sa wannan wato wani bankaɗo sirrukan suke yi ka san da cin abun eh, asalin tafiyar Allah ya fara ɗan fama mata wato ruwa saboda ni an fara samun masu karatu a cikin su suna yin bincike wannan binciken yana sa guri kaza akwai daidai wuri kaza akwai abin da yake an ƙetare iyaka to amma kuma daga baya yanzu ga abubuwan suna fitowa fili Allah kuma fatan Allah ya kama da dauki cikin Allah shirye da su mm, mm. ni aka makala da kai magana Muhammad dan Abdul Hafiz sai ya tuno min da wani abu mm. ah, ah, ni ina ganin aka makala mutanen nan ya kamata su gaya wa duniya gaskiyar su suwa ne ne ta hanyar gaya wa mutane gaskiya su suwa ne ne shine <laughs> gaskiya ne wannan ɗauko littattafan magabatansu su karantar irin da ake karantar da tafiya a social media sharhin kitabut tauhid fatul majid mm. in sun isa dan Allah da annabi su dauko su samu su karantar da abin da yake ciki harfan bi harfi akwai ɗaya littafin na sunan shi ya kasa zo min to in kuma duka sun ki wannan misali to don Allah ga tarihu na jama'a yau tarihu na jama'a ibnu gannam tarihu na jama'a to cikin sa yaƙe yaƙen da ake da awar musulmai sun kashe kafirai eh. ma'ana yan izala sun kashe yan ɗarika ko ka ce duk musulmai gama gari wanda ba sa izala shi ne ma'anarsa domin da ka ga rundunar musulmai sun fito sun kashe wani mawana mun je mun kashe shi duk ba a ciki ba hmm. mun je mun kashe shi ana sallah asuba muka jira sai da ita da sallah asuba sannan aka kashe a cikin masallacin kaji ba yan boko haram ima ai shi ne hakika kenan shi yasa aka makala da da yan boko haram suka fito suka yi gaggawa barantar da kansu daga yan boko haram amma aka makala duk mai hankali a Najeriya duk mai hankali a Najeriya sai an ce mishi sai an ce mishi da da yan boko haram da waɗannan mutanen duka masharabi guda ne in sun isa su karanta da wani littattafan ba. Shehu Islam Ibn Taymiyyah ya ce. Eh Da Shehu dan Muhammad Abu Kuma waɗannan littattafan da ake tsinto su su matsalar yan boko haram da ya fahimta ta gaggawa su kai. Su su shekau gaggawa su kai su waɗannan suna bi a hankali ne suna ɗauko matsala. Kwarai. Haka ya faɗa da bakin shugaba. To don Allah karmaka har akwai wani abin tashin hankali a nan. haka maka lani bari je ku saboda a ce magana ɗaya zan karasa da ita sai saboda gashi musa ba a mai jama'a abinda zan karasa da ita shine yan su fahimci wani abu wato aka maka la kalman ko da suke cewa suke jingina manzo Allah su fahimci hatsarin kalman ko din da yanda suka kawo ta a yanda suka yi siyakin da suka yi amfani da ita ita ce matsalar ita kalman ko a Hausa idan ka jero ababen kirki sai ka ce ko kaza to ma'ana kirkin mutanen baya da kajero din nan ma'ana kana haɗawa da wannan ta yi adafi akan wanda kajero mm-hmm. amma in ka jero abin da kake ganin sa a ra'ayinka mutanen banza ne sai ka zo ka sako wani abu a gaba to shi ma hukuncin na bayan shi ne hukuncin wannan yau in nazo nace na ce yau Sheikh Munir zai mana karatu an jima Sheikh Adinga Sheikh Arabi Sheikh Mustapha Sheikh Nasir za su yi mana karatu ko Sheikh abubakar maɗatai shi ma zai zo yi mana karatu an jima nan ba wanda zai ce kalman ko a nan gurin zagi amma lokacin da na zo na kallo wani na ce zaidu mutumin banza ne amru mutumin banza ne kai ko sa'adu ma bai isan kalli to an san sa'adu da na kawo shi hukuncinsa ga zaidu da amru da hukuncinsu ɗaya ne to don haka lokacin da bawan nan ya zo ya kira sunan shi Ibrahim sunan shi Tijjani si da Abdulkadir shi Usmanu menene matsayinsu a gurinsa kowa ya san mutanen banza ya ɗauke su sai kuma ya ce ko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma babba abin da zai gwada kan abin da ya kore ya ce baya so a hannun waɗancan shi ya jingina wa annabi ya ce baya su. ya kamata mutane su dawo da hankalinsu jikinsu don haka Allah ya datar da mu Allah ya ganar da mu albarka na zan je tauri shi aminu wanda sabbin insha Allah to alhamdulillah yanzu abin magana zai koma wa Sheikh Dr. mustafa mai jama'a Maulana duka an tattauna eh ba komai za a gaba mm. duka an tattauna mm. amma gabaki daya mm. menene gayar da ake so a isa shine wato rashin ganin darajar sirna rasulullah shi ya kai masu maganan nan suka kai mu kuma duk hankoran da muke yi waɗanda ake so a nesanta su da janabin manzan Allah a nuna cewa ai za a iya rayuwa ma har a kai bakin gaba ko da an bar annabi Muhammadu. to dan Allah aka muku lawa a gaya ma mutanen da suke tunanin cewa za a iya yin wata tafiya ta arziki a kai gaba ko da ba abi annabi Muhammad a gaya musu ba haka nan bane shi ne abinda muke so a karin kula a nuna mutane in dai ana so rayuwa ta yi nasara tafiya ta je inda ake bukata wallahi sai an bi annabi Muhammadu dan haka duk wanda ya ga zai aji annabi Muhammadu ya kama wata hanya to ya san fa inda ya ba mai billewa bane yana da zabi ɗayan biyu mm. ko ya ci gaba ya faɗa wa halaka ko kuma ya dawo ya bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama domin ya kai ga nasara. Sallallahu alaihi wasallam. To a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina qurrat ayunina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwa manyan shehannan malamai da muke tare da su da kuma wanda muke tare da su wanda ba sa wannan farfajiya da dukkan masu bibiya a social media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. To a gurguje ga yanayin lokaci ga kuma malamai sun yi maganganu muhimmai a takaice sosai. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ƙoƙarin araba al'umma da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma ƙoƙarin aisawa mutane wata iyaka da za a iyakance kadarin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam. a nuna mutane kar su kai nan gaskiya ina ganin wato babu abin da ya fi wannan ƙoƙarin yi wa mutane lala kubutan musu da imani a raba su da shi kamar wannan saboda asalin da'awar dai shine tauhidi ko da annaba da suke kira abu Allah a ko ana ibudullah wa wa ko da annaba da suke kira tauhidi mm. to tauhidin nan baki daya da da'awar musulunci nan baki daya Allah ya alakanta ta ne duka ya alakanta ta ne duka akan karɓa daga manzon Allah da kuma kaddara ganin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa kamar yadda malam Abubakar ta yi faɗa menene tauhidin nan shine ta Allah da ake shiga addini da wannan kalmomi na shahada wannan shine tauhidi to abin lura anan shine idan mutum mumini ya rayu mumini ya gama rayuwarsa mumini ya je lahira mumini Allah yana son ya tabbatar da tauhidinsa hadisin da kake da shi sahihi wanda Imam al Bukhari ya fitar Allah baya bincikar ka akan tsakaninka da shi Allah baya bincikar ka akan kowace irin ibada abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a sahihin hadisin Imam al Bukhari shine cewa za a tambayi dukkan mumini ma'aunin imani za ga da cewa mata qulu fi hazar rajul Muhammad wannan kadai shine ma'aunin imani ba ya kake ganin ubangiji ba mm. ba ya ka bauta wa Allah ba saboda kadai me alaka ka da manzon Allah ya ka dauke shi wannan shine ma'aunin imani ba wani abu da Allah zai ah, sa a tambaye ka abu da imani ka sai da shi kuma hatta a rayuwar bawa yana son ya kusanci Allah bawa yayi wa Allah laifi